Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na safe yau Juma'a 28 ga watan Yuli na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su kakanin kanin labaran. ana ci gaba da tsare shugaban kasar Nijar Muhammad Bazoum a fadar shugaban kasa a Yamai haka kuma har yanzu babu tabbacin wake shugabancin kasar bayan sojoji sun ayyana juyin mulki. Hukumar tsaron Najeriya ta DSS ta kaddamar da bincike kan cece kucin kama wato gwamnan babban bankin kasar Godwin Emefiele a harabar kotu. Masu gabatar da kara a Amurka sun faɗaɗa shari'ar da suke yi wa Donald Trump da wasu sababbin tuhume-tuhume tare da zargin wani ma'aikacinsa na biyu da taimakawa wajen kaucewa jami'an da ke kokarin gano wasu muhimman takardun sirri. To kanin labaran kenan. A bangaren rahotanni kuma za a ji abin da wasu 'yan Nijar suke faɗa a game da hamɓarar da gwamnatin zaɓaɓɓen shugaban ƙasar da sojoji suka yi. Allah ya ba mu shugaba mai rike amana mai yin kukan talakawa mai rike muje da amana a kawai ci hanci wanda ya kama da aikin da ya kamata yi a sashi in ya iya ta a sa siyasa siyasa ce zai ta zutar mutane haka. Kazalika Amurka ta aika wa 'yan ƙasarta da ke Nijar sako bayan juyin mulkin da ya tabbata a ƙasar ko ina dalili. ya kamata mu dakata mu barkuta kasance a cikin shirin ta kwana idan ya kamata mu harkasa to kuma ya kamata mu daina zuwa wurare waɗanda suke wato wurare ne wanda suke hankali kamar kowace ranar juma'a yau ma za mu kawo muku shirin manuniya na isa lawal ikara to amma yanzu murtala zai fara da karanto mana labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. Ana ci gaba da tsare shugaban kasar Nijar Muhammad Bazoum ya zuwa daren jiya Alhamis a fadar shugaban kasa a Yamai. Haka kuma har yanzu babu tabbacin wake shugabancin kasar. Bayan da a yammacin ranar Laraba sojoji suka ayyana juyin mulki wanda ya fuskanci Allah wadai a faɗin duniya. Faransa wadda ta yi wa kasar mulkin mallaka tare kuma da kungiyar kasashen Afirka ta yamma ta ECOWAS duk sun yi kiran da a gaggauta sakin bazum da kuma komawa kan tafarkin tsarin mulkin kasar shi ma ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov ya ce ya kamata a koma kan tafarkin dokar tsarin mulki mataimakiyar shugaban amurka kamal harris ta ce kawance da gwamnatin niger ya ta'allaka ne kacokan kan kokarinta na wanzar da tsarin demokuraɗiyya juyin mulki na niger shine na bakwai a yankin arewaci da tsakiyar afirka tun daga shekara ta 2020 kuma hakan kan iya haifar da illa ga tsarin demokuraɗiyya da yaƙi da ayyukanta da ƙayar baya na mayakan jihadi a yankin inda Nijar ɗin take babbar abokiyar ƙawancen ƙasashen yamma. Hukumar tsaron Najeriya ta DSS ta kaddamar da bincike kan cece-kucin kama gwamnan babban bankin ƙasar Godwin Emefiele. jami'an hukumar ta dss da na hukumar gidajen gyara hali sun yi arangama a harabar babbar kotun tarayya da ke birnin Legas a ranar talata inda jami'an na dss suka tafi da emefile duk kuwa da umarnin kotu na ba da belin shi a cikin wata sanarwa da ta fitar hukumar ta dss ta ce kama emefiele san bai kyautu ba haka kuma jami'anta da ma na hukumar gidajen gyara hali duk su nuna halayya ta shige makaɗi da rawa to sai dai wasu masharhanta na ganin cewa wannan siyasa ce kawai inda chidi omeje shugaban jaridar digest yake ganin hukumar ta dss ta saba ka'idar doka Are they going to investigate themselves in a matter that they orchestrated the matter that uh, they, they are the aggressors ya ce ta yaya za su bincike kansu akan al'amarin da su ne suka kitsa shi kamata ya yi a bincike su domin a gano ko akwai ɓata gari a cikin hukumar waɗanda ke nuna fin karfi da cin zarafi to sai dai hukumar ta dss ta musanta karya doka akan lamarin emefele wanda ke fuskantar tuhumar rike makami ba bisa ka'ida ba sojojin ukraine sun sake kwace iko da garin staromayoski da ke kudu maso gabashin kasar daga hannun dakarun rasha kamar yadda wani hoton bidiyo da shugaban ukraine volodymyr zelensky ya wallafa a jiya alhamis yayin da ukraine din ta ci gaba da hare-haren mai da martani a yankin kudu maso gabas da rashar ta mamaye runduna ta 35 da rundunar tsaron yankin sun cika aikinsu sun kuma 'yantar da garin staromayoski a cewar wani soja a cikin hoton bidiyon da ba a tantance wurin da aka ɗauke shi ba kamar yadda kamfanin dillancin labarai na reuters ya ruwaito mataimakiyar ministan tsaron ukraine hanna maliya ta tabbatar da 'yantar da garin na staromayoski tana mai cewa dakarun tsaronmu na ci gaba da daidaita garin garin na staromayoski yana cikin yankin donetsk kudu da rukunin wasu kananan garuruwa da ukraine ta sake kwatowa a lokacin hare-haren martanin da ta soma kaiwa a watan yuni to nan ba da jima ba murtala zai karanto mana sauran labaran yanzu dai bari mu waiwayi batun halin da ake ciki a nijar inda aka hamɓarar da gwamnatin farar hula ofishin jakadancin amurka ta tura sakonnin imel ga amurkawa da ke nijar bayan da aka tabbatar da juyin mulkin Hassan Bukar abba Amurke ne kuma ɗan asalin ƙasar ta Nijar wanda yake hutu a Nijar a lokacin da aka yi juyin mulkin kuma ya shaidawa muryar Amurka abinda sakon ya kunsa cikin hirar shi da Grace Alheri Abdu. E babu shakka um, Grace kamar da sani Amurka tana kula da wato 'yan kasa da ke kasashen waje babu shakka mun samu wani email wato na gaugawa da ake ba mu sanarwa cewa eh, akwai abubuwan ke wakana yanzu haka a nan babban birnin jamai cewa mu daina zuwa musamman ba bangarorin da ke gabar harabar shugaban kasa da kuma dukkan wannan area kenan downtown na na birnin yame kenan kuma haka ba zalika a cikin email da suka aiko mu sun ba mu sanarwa cewa mu ya kamata mu dakata mu bar mu kasance a cikin shirin ta kwana idan ya kamata kamata mu bar ƙasa to kuma ya kamata mu daina zuwa wurare waɗanda suke wato wurare ne wanda suke hatsari kuma sun ce da za in ma ta zabi mu kasance muna da fasfokin mu wanda ya karanci da cewa mu 'yan Amurka ne kuma a fasfokin mu tabbatar da cewa muna da visa a ciki kenan misali idan kai ba amurki ne kana da fasfor wanda visa din ka tanje ta mutu ko kuma ba ka da takarda ya kamata ka kasance a gida ka kafa an hana muku ta halin yanzu an zauna a cikin gida yanzu yaya lamura suke tafiya a birnin yamai dina ana ci gaba da harkokin yau da kullum kamar yadda aka saba ko kuma akwai canji to babu shakka gas haka ne a ranar shi an yi zanga-zanga ta hutuwa da nuna rashin jin daɗi a game da wannan juyin mulkin amma kuma wato zanga-zangar an dai tarwatsar da su kuma kowa ya koma gida ba da wata wato tashin hankali ba ko raunata mutane To harkokin yau da kullum fa kamar yadda nike tambaya jama'a suna ci gaba da walwala yadda suka saba ko kuma suna zaune a gidajensu domin fargaban wani abin da ya ka biyo baya. wallahi ga uh, uh, to be honest ba wata matsala a halin yanzu kowa a waje yana harkokin shi yadda ya kamata don a titi kowa yana wato uh, sana'a shi an wuto ana yawo yadda ya kamata sauran a ma sun taura aiki kamar je ba a yi ba haka ake gani a wato ba wani tashi hankali ba wata tashi hankali a halin yanzu dai me alhamdulillah garam garam aiki sauri kenan kuma tun banda sanarwar nan da su wa'annan jami'an soja suka yi na tabbatar da wannan juyin mulki har zuwa wannan lokacin da muke hira da kai ba a sake jin wani bayani daga gare su ba a ba sake jin wani bayani ba a halin yanzu yanzu misali muna da karfe shida ne yamma kenan a nan babban birnin yamai to mai yiwa mai yiwa a cikin labarai wanda a yi wato na karfe takwas eh, da rabi na talabijin ko kuma karfe takwas na rediyo su hutu sanarwa amma a halin yanzu a dai inda nake ni ban samu cikakken bayanin wani labari wanda su wato wanda suke zuwa a ciki a wajen mulkin mulkin suka bayar da sanarwa mai yiwa nan zuwa dare da aka sani idan suna bayani suna bayanin ne a musamman ma eh, lokacin bayar labari na kasa kenan a kafar yaɗa labarai ta gwamnati ke. Hassan Bukar kenan a wata hira da ya da Grace Alheri Abdu. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Murtala da karashen labaran. Masu gabatar da kara na Amurka sun faɗaɗa shari'ar da suke yi wa Donald Trump a ranar Alhamis inda suka gabatar da sabbin tuhume-tuhume kan tsohon shugaban kasar tare da zargin wani ma'aikacinsa na biyu da taimakawa wajen kaucewa jami'an da ke kokarin gano wasu muhimman takardu na tsaron kasar na sirri waɗanda ya ɗauka daga fadar white house da yake ambaton wani, wani lamari da trump ɗan jam'iyyar republican ya yi alfahari game da shirin kai haran wato shirin kai hari kan wata ƙasa a wata hira da aka yi da shi a wurin shakatawarsa na wasan golf da ke new jersey lauya na musamman jack smith ya tuhumi Trump da rike bayanan sirri da gangan wanda ya karu a kan laifuka 37 da ake tuhumar Trump din a karar. A cewar tuhumar da ake yi wa Trump ya bayyana cewa takardar ta sirri ce sosai. Smith ya rubuta cewa babu wani a cikin ɗakin da ke da ikon duba ta. Smith ya kuma gabatar da sabbin tuhume-tuhume kan Carlos de Oliveira, ma'aikacin kula da wurin shakatawa na Mara Lago na Trump a Florida. A cewar tuhumar, de olivera ya taimaka wajen ɓoye wasu muhimman takardu na gwamnati daga jami'an da suke ƙoƙarin nemo su. Lauyan De olivera bai amsa buƙatar jin ta bakinsa ba. A ƙarshe shugaban Amurka Joe Biden ya gana da sabon shugaban ƙasar Italiya a fadar White House a jiya Alhamis. inda su biyun suka jaddada goyon bayan su ga ukraine tare da tattaunawa kan tunkarar burin beijing wani muhimmin batu ga rome yayin da take shirin ficewa daga cikin shirin raya karkara na ƙasar china biden ya bayyana cewa amurka za ta iya cike wannan gibin za mu tattauna kan karfafa dangantakar mu ta tattalin arziki wadda ta haifar da kasuwanci na fiye da dala biliyan 100 a bara in ji biden yana mai cewa a tunanina babu dalilin da zai sa haka ba zai iya karuwa ba murtala faruk sanyin na kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla yanzu kuma sai labari na gaba mai alaka da na farko inda wani dan Nijar mazaunin Amurka Bubakar Bibi cikin wata hira da Grace Alheri Abdu bayan da ta tambaye shi yadda makomar kasar Nijar za ta kasance bayan wannan juyin mulki musamman yadda ya shafi harkokin tsaro da tattalin arzikin kasar sannan kuma ko wannan zai kawo ƙarshen matsalolin sai ya ce na Afirka a gama daga Nijar Najeriya duk Afirka wajen mu dai wallahi in ba in ba soji ka iko mu ba kasan kasashen ba su ci gaba to wato kai kana goyon in dai har hulla ce in dai har hulla ce wallahi garin kasashen kasu suke in karau masu har hulla su aiki turawa su suka aiki turawa su kama aiki to kai kana goyon bayan eh, mulkin soja kenan wallahi ina goyon bayan soja da da da ina yaro ina ina tuna ina yaro da mulkin su lokacin sai ni kunshe tun ni ba san jori ba amma lokacin sani kuke ko ina yawo ina muna zuwa gari muna yawo abokai haka da kawa in eh, kamar samu kamar kilomita biyar kilomita shida muna muna zuwa hira kafin muna ta sai dan patrick ina su rike su a su rike mu suke mun ina za mu mu ga karkin mu mun gura sun suke to ina ne za ku in ce gidan mu kaza ne suna samun cikin mota su rike har su kai bakin kofar mu su bu kowa a kan ga gidan su wannan wannan a ce eh za ta so sauka ku sauku amma yanzu babu wannan kuma da akwai tsaro sosai ba mu san ba mu san ta'adda ba ba mu san kin boko haram ba san mu san ɗan mine ne ba terrorist ba mu san su ba to kana ganin kamar mulkin demokradiya ne ya kawo waɗannan demokradiya afirka ba ina afirka ta samu kanta ba za ta yi demokradiya afirka ba ai ba ta samu kanta ba in ta samu kanta za a je a yi a ai a nan a yanzu ma ba demokrasi tun ana demokrasiya dan kai magana ba ta yi da ibsa ta kama maka ne eh, kenan babu ba demokrasi man ko ba demokrasi in dai ka magana kaɗan sai a kama ka ruwa kiran ba demokrasi ce mana demokrasi ce ka gayi ra'ayin in ka ga abin da ya maka ka gayi to wannan kuma zai sa a kama ka ruwa ba gaskiya to yanzu menene kake so ka gani an yi a cikin wannan hali da ake ciki a jamhuriyar Nijar menene fatar ka ni fata na dai ina roƙon Allah ya ba mu shugaba mai rike amana mai yin kukan kukan talakawa mai rike eh, Nijar da amana a kawai ci hanci wanda ya kama da aikin da ya kamata yi a sashi in ya iya ka sa siyasa ci ka ka sa siyasa siyasa ce ta siyasa ce kawai ta zutar mutane haka mu turawa sun sa su ga mu sun san saboda sun sun sa politik din nan don an san politik tana rabu mutane ƙungiyar ECOWAS eh. tana ɗaukan matakin samun masalaha a cikin wannan lamarin wani mataki kake so ka ga ta dauka kuma menene kake son wace rawa kake neman ganin wannan kungiya ta taka a cikin wannan eh, lamarin. ni mataki da yake to luka kawai ina son daga cikin mataki kamar sojojin su su su su tsansan in su kare sai a yi zaɓe wanda Allah ya da a shi da cira shi kawai nika so akwai ba waɗanda suke kira ga kungiyar ECOWAS da yawo ta ɗauki matakin da zai sake maido da hambararren shugaban kasa za a iya cewa a bazum bisa kare ga muke. Kana ga? An ce sama bai da abin da kana ganin yunkurin ecowas na mai da shi bisa ka daga mulki cin baya ne a'a kuma cin baya ne mana me yasa ka ce faɗa ka kamar ka dasa itacen ka ne har su fara huri da kashe su a ce ka saba sa wannan wannan hurin take ba hurin kure bane ecowas zai su riƙe na suna suna nasu matsallu su riƙe nasu matsallu mu mu je na mu mu mu Hassan Bubakar kenan ɗan Nijar mazaunin Amurkawa wata hirar da Grace Alheri Abdu. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita ta 200.5 zangon FM. Yanzu ga shirinmu na gaba. Manuniya. da kungiyoyi a Najeriya na ci gaba da bugun buhun baje bayani kan cire tallafin man fetur din da wasu ke ganin ya sa tattalin arzikin kasar ya fara tangadi. Mutane da yawa za a kai garu masu albashi albashin zai zama cewa babu daraja ballantana kuma marasa albashi. Koyaushe ne ake son a kawo gyara wani lokaci sai yi waɗansu abubuwan da ke kuma mana da tabbacin cewa za a samu sauƙin waɗannan abubuwan da muke cikin su. Sai da kuma tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sulami ya ce abin da 'yan ƙasar suka shuka ne fa suka fara girba kuma wannan ita ce magana ta gaskiya gaba gadi. Kai da kai abu kanka akwai wanda abin da wajen zaɓe akan jahilci ko akan tsoro abin da muka shuka shi mai girba. Game da raɗe raɗin rungumar miliyoyi cikin kuɗin tallafin kuɗin da aka ware wa 'yan Najeriya don wa 'yan majalisa kuwa wasu 'yan majalisar ne suka fara haɗiyar kifaɗi. Ba sabon abu ba ne sai dai abun mutu kuɗaɗen suna hawa shi yasa za ka ga kuɗin da motar da dama ana sayar da shi miliyan goma yanzu ana sayar da shi miliyan talatin. Ba ministan da yake da kasa da mota goma wanda suke bayansa kuma ni mukami ya fi na minista ana tirare akan a bani mota ɗaya da zan yi aiki da ita waɗannan faso mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da ke zuwa da bayanai da salon nishadi. Shiri na 128 cikin jerin shashiren manuniyan da ke son ganin an tunkuɗe duk wani nau'i na magudi. Mai yiwa kuma yunkurin yage magudin murkushe talakawa ne ya sa masani kan tattalin arziki kuma malami a ɗaya daga cikin manyan makarantun jihar Kano Dabta Lawal Habibu ya ce wajibi gwamnati ta lura da wasu manyan matsalolin cire tallafi idan dai tana son ta tsallake su raɗi. Mutane da yawa za a kai su garu masu albashi albashin zai zama cewa babu daraja ballantana kuma marasa albashi daga sanda za ka ga mai mota ya riga ya aje ta mai babur wani ma shi ma ya aje mutane sun fara tafiya a ƙasa komai ya yi tashin goron zabi in kuma talauci ya ƙaru da yawa a cikin al'umma al'umman nan ba ta waliyai ba ci mutane da yawa za su shiga waɗansu hanyoyi irin yahoo yahu nan sata account da sata ta karara da arm robbery da banditry din duk abubuwan da suka fara yin kasa to babu mamaki talauci da da dawo da irinsu irinsu duk wanda zai san hanyar da zai yi cuta da wani ya samu kuɗi wanda wa'yansu dole ce ta sa su to mafi yawa duk ƙasar da talauci ya mata yawa to dama ana samu wato irin waɗannan abubuwan su ma suna tahowa tare da talaucin sai dai kuma duk da tangaɗin turgudewar tattalin arziki shi shugaban wata ƙungiya mai suna northern alliance kwamiti a turance malam lawal muhammad munir cewa yake idan aka yi hakuri fa a ƙarshe dai 'yan najeriya za su ji daɗi matsayin ƙungiyar mu gwamnati dai ta samu dalilan da yasa za ta kawace wannan gudunmawa da ake bayarwa kuma muna fata zai yi amfani shin kuna goyon bayan wannan mataki na gwamnati duk da cewa 'yan kasa sun shiga wani yanayi koyaushe ne ake son a kawo gyara wani lokaci sanyi waɗansu abubuwan da yake ba kowanne ne zai ji daɗin kuma ita gwamnati sun yi bakin tunaninsu cewa abin da zai zama alheri shine sai an cire wannan tallafi da kuma muna da tabbacin cewa in aka yi hakuri za a samu sauƙin waɗannan abubuwan da muke cikinsu. wani jan hankali za ku yi wa gwamnatin tarayya danganin an kawo al'umma sauƙi a dankanin lokaci. babban muhimmin abin shine akwai kuɗi da aka ware za a sake ba mutane ya kamata a tabbatar an fito da su ta hanya da ya dace kuma wanda za su tafi tafiyar da su din a samu amintattun mutane wanda za su yi don ci gaban kasar baki daya. Shi kuwa tsohon gwamnan jihar Jigawa Malam Lamido cewa yake halin da Najeriya ke ciki fa tukunyar da 'yan Najeriya suka yi girki da ita ce fa aka bar su da aikin siɗi. Tarihin Najeriya siyasa na fara a PRP an da je majalisa kusan shekara arba'in baya ko 1979 kuma da mana kaɗa mana jagoranci ya muka zo matsayin da muka zo matsayin yanzu da shekaru da mukamai siyasa shugabanci shine tana ba darasi akwai mutane me siyasa balle wanda ya mutum in kai musulmi ne kai dukkan nau'i na shugabanci a musulunci an tsara shi babu sabu a ciki an tsara shi saboda haka abin da ake a yanzu duk abin da ake din ma me aka yi akan yanayin zaɓe da mulki zaka da masu mulkin da kuma ba abin da ake akan matsayin tsoro ko jahilci hankalin ko abu da yake mafi yawanci yaren talaka sun yi ilimi sun yi digiri saboda ba abin da ake a najeriya ta hanyar zaɓe ko kuma zaɓe ko jami'an zaɓe ko masu kuri'a kaza kan matsayin cewa jahilci a'a ko tsoro in ka yi daidai ka sani ka dan goro in baka daidai ka sani idan an je kotu wajen shari'a ta ainihin zaɓe wanda yake loyan da wanda yake kai karan da wanda dukkan su ba wanda bai san abin da yake ba so da ka abin da muka shuka shi mai girba. man yan najeriya kana nufin suna sana cewa za su iya tsintar kansu a wannan yanayin kenan. a yi shi kai da kai abu da kanka ka tambaye ni akwai wani abin da ya wajen zaɓe akan jahilci ko akan tsoro. tun bayan bayyana bayanan shirin share naira miliyan dubu saba'in don danka wa 'yan masar kasa wasu 'yan kasa suka fara ɗaukar kauɗi. Sai dai kuma sanata Ali Induman Masar jan tare Najeriya ya ce akwai buƙatar 'yan Najeriya da ke ta daga kara su gane abubuwan da Masar za ta yi da waɗannan tarin tilin kuɗi. Shugaban kasa bayan mun shugabannin majalisa ɗin mun koka masa akan halin da muke ciki so aka sa kuɗi a cikin kuriya-kuriya da aka kawo kwanan nan na kasafin kuɗi don a tabbatar da cewa an biya mutane hakin su zance banda biyan hakin um, akwai wato abubuwa da ya kamata a biya sababbin sanatoci musamman wanda suka zo da kuma a saya musu motoci da kayan ofis da wayansu na'ura da ake za a yi amfani da su a ofis wannan duk an sa shi a cikin kasafin kuɗin nan wanda aka kawo kuma mun ba da approval insha Allah. su sukan da ake baku na sayan motoci duk suna cikin wannan kasafin duk suna ciki da akwai wayansu kuma kudaden da wato a tsari ne to tun yaushe aka fara wannan tsari wannan tsari ba yau aka fara ba tun da aka kawo gwamnatin demokradiyya so wannan abun ba sabon abu bane sai dai abun mutu kudaden suna hawa shi yasa zaka ga kudin da motan. da dama ana sayar da shi miliyan goma yanzu ana sayar da shi miliyan talatin ai buhun shinkafa ma da ana sayar dubu takwas yau ana sayar da buhun shinkafa dubu arba'in kuma ba abun da za a ce an fasa bane to ban ga abu abu ne wanda mutane suke cece ku ce a kai musamman a cikin social media wannan ba shine abin da nake gani ya kamata a mai da hankali a kai ba shi kuwa dan majalisokilan tare Najeriya daga jihar Jigawa Honorable Abubakar Hassan Fulata cewa yake raina hankalin yan majalisar tarayya ne ma yasa ake ta wannan su suburgudi wato babu wanda aka yi na wayo kamar dan majalisar dan majalisar ma dan majalisar tarayya an ce a sayi mota bashi ana cirewa daga cikin albashi na shekara hudu sai na biya wannan bashi gaba daya kafin a kyalin tafi kuma ana kyashin an ce kar a saya mun ba kuke ta aka ce a bani ba alal misali dan misali ya gwada minista ba minista da yake da kasa da mota goma wanda suke bayan sa goma gwamnati ce ta saya gwamnati ta saya da kudin ta ake ba minista mutum daya mota goma kuma ni mukamira ya fi na minista ana tirare akan a bani mota ɗaya da zan yi aiki da ita amma ga wannan an bashi mota goma ba a yi surutu ba wace irin mota ce ake sayan ta naira biliyan saba'in mutum daya a ku duka aka ce za a raba muku bayan albashin ku a'a a wannan zancen banza daga masu mutane masu tsegumi zancen banza zancen wofi abin da hankali ma bai dauka ba a yadda nake miki magana ni dai albashi na dai bai wuce miliyan ɗaya dubu ɗari ɗaya duk wani abu da za a baka bashi ne amma ga wasu na san abin nan gwamnoni idan sun yi mulki na sun zata motoci ta wasu ke tafiya da shi sai dan majalisa ba Allah wanda duk abin da za a bashi ma bai fi abincin gidansa ba yanzu kun ce kuna neman ƙarin albashi mu dai mutum muna neman ƙarin albashi ba abin da muke ce shine saboda tsadar rayuwa a ƙara wa ma'aikata gaba na najeriya har da ku da kowa ma saboda mu yadda ya mu nan in mutum ya haihu dan majalisa ne in zai yi biki dan majalisa ne An ma mutum ya kwana ba abinci a gidansa dan majalisa ne ta ina za mu samu kuɗin da za mu yi wannan hidimomi duk gaba ɗaya a cikin albashin miliyan ɗaya da dubu da to nawa kuke son a ƙara muku yanzu albashin. a mu mu ce abin nan ba ya ai ba mu muke ƙara wa kanmu ba. to duka duka iyaka batu abubuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa kwanakin da aka ware musu fa na ƙara ƙarewa ne saboda haka akwai bukatar su rinka yi wa kansu gargadi domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki dubu ɗaya ɗari hudu ne dundun su yi sallamar cikin wannan kujerun da suke ganin da su ne suke ta faman faɗi kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki mahmud ibrahim kwarin jihar kanawa da halima abdurraub ta babban birnin tare abuja sai kuma maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin manuniya daga kowane kurɗi ni isa lol ikara da kan shirya an gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya a gaida isa lawal ikara yanzu kuma sai nasihar juma'a الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنانا معاذ سليمان ميغا الإمام مسلاة دار الكتاب والسنة رجا الثواب كوماسي غانا نصيحة من جمعة يوشيني بطن حكي مسلمي كان على hakoki masu وعلى مسلمي musulunci ندونك مسلمي أكانك ناقا تشكي zan baka da lafiya ya kawo maka ziyara na ga ciki izan ya gayyace ka wurin walima aure shi muddin babu haramu a wurin kaje na ga ciki izan baya da lafiya kai kokari ka kai mai ziyara na ga ciki izan ya atishawa kai kokari ka ce mai yarhamkallah na ga ciki kuma izan ka baya da lafiya kai kokari ka kai mai ziyara ko daga hospital ne ko gida na ga ciki kuma izan ya bar duniya kai kokari ka bata harkokin ka saboda ka saya ka yi sallan jana'izar shi kar mu je kuma hankalin mai mu. a'a musulmi kawai ke da wannan a'a addinin musuluncin mu ko dabba ya nuna irin zamantakewa da zai da dabba ta haka addini ya nuna akwai hadisin al-bara bin azib da ke nuna mana annabi sirada bin Allah tabbata gare shi a karanta da abubuwa da dama na ga cike cewa me annabi ya ce wa wa al mazlum kai kokari duk wanda aka zalunce mana kai kokarin kai ka taimaka mai ka taimaka mai ta haka ko wanda ba musulmi ba wanda kai da shi ke zamantakewa cikin anguwa kuke aiki waje guda kuke ah, huddawa na yau da kullum karka yadda a zalunce shi ko ba musulmi bane ka nuna mai mahasin islam kyawawan tabi'un musulunci wannan wani abu ne da yake da shi a kanka kai kokari kuma karka mai sata kai kokari karka mai zamba ko da ma ba musulmi bane kai kokari ka sa mai magana kuma kai kokari karka yadda a hada kai da kai kuma a musguna mai kuma mu kokari wani falon annabi Muhammad sallallahu alaihi babban dadin kai ne ka samu kanka kana da lafiya kana cikin waɗanda ke so ya azumi su yi sallah wallahi babban gatanci ne kai wasa da wanga dama ta haka musulunci na son ai kokari a taimaka ma juna a yafe ma juna a kyautata ma juna kuma kyautatawan ba lalle shi musulmi kawai ba ko ne kuke tare da kaga cikin wani hali yana cikin masuwa zaka ka taimaka mai cikin Allah ta'ala zai rufa maka asiri ya biya maka Masha Allah wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice To a takaice ana ci gaba da tsare shugaban kasar Nijar Muhammad bazum ya zuwa daren jiya Alhamis a fadar shugaban kasa a Yamai haka kuma har ya zuwa wannan lokacin babu tabbacin wake shugabancin kasar bayan da yammacin ranar laraba sojoji suka yi ayyana juyin mulki wanda ya fuskanci allah wadai a fadin duniya hukumar tsaron najeriya ta dss ta kaddamar da bincike kan cece-kucen kama babban wato gwamnan babban bankin kasar godwin emefiele jami'an hukumar ta dss da na hukumar gidan gyara hali sun yi aron gama a harabar babbar kotun tarayya a birnin lagos a ranar talata inda jami'an na dss suka tafi da emefiele duk da umarnin kotu na bada shi bele. sojojin ukraine sun sake kwace iko da garin staromayoski da ke kudu maso gabashin kasar daga hannun dakarun rasha kamar da wani hoton bidiyo da shugaban ukraine volodymyr zelensky ya wallafa a jiya alhamis yayin da ukraine din ta ci gaba da hare-haren mai da martani a yankin kudu maso gabas da rashar ta mamaye masu gabatar da kara na amurka sun faɗaɗa shari'ar da suke yi wa donald trump a ranar alhamis inda suka gabatar da sabbin tuhume-tuhume kan tsohon shugaban kasar tare da zargin wani ma'aikacinsa na biyu da taimakawa wajen kauce wa jami'an da ke kokarin gano wasu muhimman takardu na tsaro na sirrin kasar da ya dauka zuwa fadar white house shugaban amurka joe biden ya gana da sabon shugaban kasar italiya a fadar white house a jiya alhamis inda su biyun suka jaddada goyon bayan su ga ukraine tare da tattaunawa kan tunkarar burin beijing wani muhimmin batu ga rome yayin da take shirin ficewa daga shirin raya karkara na kasar china wanda biden ya bayyana cewa amurka za ta iya cike wannan gibin. to masu sauraro a nan ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na safiyar yau juma'a sai a kasance da mu zuwa can an jima da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe 7 kenan agogon ghana da gmt domin sauraron shirinmu na hantsi. kafin mu yi sallama da ku bari mu taya iyalan marigayi alhaji a na mata da na alhaji dr musa muhammad karaye jp wazirin karaye farin cikin auren 'ya'yansa haidar ali akawu da zainab kamilu karaye wanda za a daura gobe asabar karfe 11 na safe a gidan wazirin karaye a kano allah ya ba da zaman lafiya da zuri'a ɗayya ba yanzu a madadin murtala faruk sanyina da ya taya ni gabatar da shirin da producer mu dadi balawe sai injiniyan mu jimmy cook ni aisha mu'azu nake muku sallama ma'asala.